a dai bayyana yake an kwashe tsawon shekaru ana faɗakarwa akan illolin da shan taba ke haddasawa a jikin na adam amma dukkan da haka mutane na ci gaba da shan ita wannan taba waɗansu don jahilcin illolin da tabar kan iya yi musu a yanda kuma waɗansu suke yi saboda ta zama musu jiki wani dattijo da ya kwashe sama da shekaru arba'in yana shan tabar ya bayyana mana irin wahalar da ya gani taba masiwa ce don ni na ga bala'in taba in na tashi da kwana ko da zan taimakewa he na sha ta zan ta kun azumi in ya zo he na kunna na sha zan sha ruwa kuma kan in je masallaci in sha guda in na komo kan in yi buɗe wake in sha guda to amma kaga duka wannan abun cikin yan shekarun nan da Allah ya nufe ni na hwasa ni da kana nake cewa Allah ka yahe mu mun kwari mutane wani bincike da aka gudanar a Nijar a shekara ta 2001 ya nuna cewa kashi 17 daga cikin matasan kasar suna shan tabar Dr. daura Tambari Ibrahim na babban likitar da magaram ya tabbatar da hakan din kamar in ka doki kamar kasaisai masu tasawa to wannan kasaisai in ka diba yare ƙanana ne za ka ga suna tashan wannan taba alhali wani wuri ana gudunta mu yanzu na wuri kawai mutane sai su ga kama wata birgewa ce ya kuma ƙara da yi mana bayani akan illolin da shan tabar ke haddasawa a jikin dan adam kun san mutum na shanta za ta jawo mishi matsala wanda ya shahi huhu ya shahi tumbi mahitsara anta abubuwa kala-kala na cikin jikin shi hamma majalisar ɗumkin duniya ta yi bincike a wani lokaci inda ta tabbatar da inda ka sha taba har taban nan ta kai nauyin jikinka sau biyu mutunan zai mutuwa da cutar sankara to kuma akwai illa ga wanda kake shama wani sabon salon shan tabar da matasan kasar jamhuriyar Nijar da suka runguma shine shan argila irin tabar nan da ake zuka hade da ruwa wadda ta fito daga kasashen larabawa lawali wani matashi ne da ke amfani da tabar ta argila cewa yayi argila ya abu kamar ya zamto yayi ko mutane da suna shanta wasu suna shanta ba amma kawai ni dai gaskiya ba ni jin komai ina shanta dai ne kawai kuma amma baka shan sigari ba ni shan sigari ban taba shan sigari ba yawan ka sha kuma me kake ina shanta dai ne ba ni jin komai amma yawanci ka san tana kamu ya zamto in ba ka sha ba baka jin daɗi kwa. Shi ko wannan matashi mai suna Arafat cewa ya hakikan shi ya tsorata ne da yadda ya ga ana amfani da argila don haka suka raba hanya da ita. Gaskiya na sha argila yadda ba a tsammani ma. amma kuma dalilin da ya sa na wasa shan ta shan nata ne na gaba alheri wani. rashin alherin ta tana sa cututtuka diwa da dama kala kala saboda abu ne yadda ya zama ta ba kai kaɗai ba za yi umarni da tiyan shi wannan ya ja wannan ya ja wannan ya ja daga nan ma cuta tana shiga take ranar ta bana dai shine taba tana barazana ga ci gaba na ma dai Dr. Dauda cewa yayi hakika wannan zan ce gaskiya ne kamar barazana ta ta taba in ka diba ai da kuɗi ne za a ta kenan diba illa kuɗin da kamar ka ɗauki kuɗi ne ka sa musu wuta dibo kuma yawan kuɗin nan da za a iya wani unhwani da su wanda za a toyewa su ta yi a banza ibrahim malam cilo rfi hausa daga damagaram a jamhuriyar nijar